Magoya bayan masu neman shugabancin shugaban majalisar dattawa da na wakilai na shigowa Abuja don shaida wannan zaben in an jima a zauren majalisun biyu. Baya ga 'yan takarar jam'iyyar APC sanata Amin Lawan a majalisar dattawa da Femi Bajabiya Mila a wakilai, magoya bayan masu adawa da matsayin na karfafa gwanayen nasu gwiwa da nuna barin yin zaben ne kawai zai karfafa demokuraɗiyya. A sunana Honorable Yakubu Aliyu, former deputy chairman of local government a Bauchi state. Tun daga Bauchi muka taso sai mu zo mu gona ma ɗan uwanmu goyon baya saboda mutum ne wanda yake son ci gaba mutum ne wanda ba ruwansa da bambancin addini buhari ya ce a bari a yi zaɓe a je a zaɓe mun an kada dogara mun tabbatar an kada shi ne za mu ɗauki kadara. tsoffin gwamnoni da 'yan awaren pdp da suke shiga gamayyar apc na mara baya ga bukola saraki dan jagorantar dattawan a kaikaice dai suna zargin uban jam'iyya bola tinubu na son naɗa mukarrabansa ne a manyan mukamai ga abin da tsohon gwamna sanata ahmed sani ke cewa tun da ana son a tilasta kana ji shugaban kasa muhammadu buhari ya fito karara ya ce ma duniya shi baya da ra'ayi bai da sha'awa ga cewa ga wani dan takararsa me yasa ya haka don ya ji ana yawo da sunan shi ana cewa ga wanda yake so ga wanda baya so to su kuma wayannan da suke kokarin haka kowa ya san su dun Najeriya na tabbata insha Allah an san su dama haka suka saba siyasa to muna so mu nuna musu cewa siyasa ta canza jam'iyyar apc jam'iyya ce ta al'umma baki ɗaya na najeriya kuma insha allahu allah ya fi mu sanin zukatanmu gurin mu mu ga cewa mun taimaka wannan ba allah ya sauki nauyin da allah ya aza kuma mu kam allah zai tambaye mu ibrahim abdulkarim na ofishin goyon bayan buhari na ganin shugaban kasa ya nuna cika sa na rashin tsoma baki a lamuran majalisa yanzu mu yi iya taimako irin taimakon da shugaban kasa ya yi na cewa ya bar su su yanzu da wasu ka sa baki ba kai da abin ya kara zama tension bai kara zama rigima da shi ma ya sa bakin shi tun lokacin da su abin ya zama rigima amma saboda zaman shi da irin tunanin shi da irin hangen nesa ya yake da shi ya ci ya cire hannun shi da kuma sauran manyan su ma sun yi da sam yadda ya yi suka bi example din shi ba za a samu ba to ina kuma kira gare su cewa wannan mutumin Allah ne ya kawo shi su rika ganin misalai da yake kawowa in suka bi irin misalan shi ba za mu sha wahala ba face an gudanar da zaben ba wanda za a ce kai tsaye zai lashe zaben majalisar da ke cike da sarkakkiya nasira da Mailika murar Amurka daga Abuja Najeriya